gwamnatin tarayyar najeriya dai ta bayyana cewa yanzu cutar nan ta ebola ta bazu zuwa jihar inugu inda aka killace mutane 21 daga cikin mutane 197 da ake zaton cewa suna ɗauke da wannan cuta wayannan mutane 197 mutane ne waɗanda aka gano cewar sun yi mu'amala ko dai ta kai tsaye ko ta nesa da ɗan ƙasar Liberian nan da ya mutu da wannan cutar a cikin najeriya saboda muhimmanci da kuma ɗawainiyar wannan cutar ne tuni gwamnatin tarayyar najeriya ta yi taro na majalisar ministocinta da kuma gwamnoni a abuja domin haɗa kai a tabbatar da an ɗauki matakai na bai ɗaya domin a yaƙi bazuwa ta wannan ciwon. To sai dai gwamnatin Najeriya tana alfahari da cewar a duk duniya babu wani ɗan Najeriya da ke ɗauke da wannan ciwo in ba waɗannan mutanen da su kaɗai ne suka yi mu'amala da ɗan ƙasar nan ta Liberia ba. Mr. Patrick Sawyer wanda shi ne ya kawo ta Najeriya har ma aka yi mu'amalar da shi wanda ya kai ga mutuwar mutane kawo yanzu. Ga dai gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Tanko Almakura da ƙarin bayani akan irin matakan da gwamnatin ta yanke shawara ta ɗauka ko dai na rigakafi da kuma na neman magani da za a baiwa wadda suka kamu da wannan cutar. Eh, an haɗa ne baki ɗaya amma abin kwasan kara ne gaba ɗaya an yi magana akan abubuwa da za a yi wurin rigakafi wurin amma mutane gargaɗi da nasiha wurin karsu yi sake ta yadda wannan ciwo zai same su. kaga wannan kamar da ake cewa ake cewa ne rigakafi tafi magani an fi ba da mahimmanci akan maganar rigakafi tukunna na biyu ciwon har yanzu ba a tabbatar da magani wanda zai warkar da ita gaba ɗaya ba abin da ya dami mutane a wannan mitin da ake kafin a samu magani da zai warkar da ciwon duk wanda aka same shi ya samu wannan cuta to ya zama na bai wannan cutan bai dauka ya sama wani ba daga tsakanin masu aiki ko dakta ko masu kiwon lafiya ko yan uwansa ko makwabtansa babban abin da wannan mitin ya karfafa da shi shine a yi kokarin wurin keɓe mutane da suka samu wannan ciwo saboda kar a sami wanda za su kwashi wannan ciwo don ba a tabbatar da samun magungunan ta ba ganin cewa a daidai wannan lokaci akwai waɗansu rigingimu da ku gwanoni a jihohi kuke fuskanta shin wannan bai zama babban kalubale gare ku ba kuna rigingimu na siyasa kuma ana duba hanyar da za a warware wannan ciwo na ebola a wannan mitin da muka yi bai shafi maganin siyasa ba ko kaɗan a maganan da ya shafi kiwon lafiya ne mun ɗauki wannan ya fi lahani da wani rigingimin siyasa don abin da zai zo ya shafi kiwon labi da ya shafi rayukan mutane wanda a lahanan abin in ya samu mutane fashi casa'in a fashi ɗari suna iya mutuwa to wannan shi ne abin da ya damu kowa a wannan ƙasa a halin da ake ciki yanzu so mitin da muka yi mun tabbatar da ƙudurinmu da mu da shirinmu mu tabbatar da mun abubuwa guda uku na ɗaya mu karfafar da rigakafi na biyu mu kare wanda suke da wannan cuta daga yada su a wurin mutane wanda suke makusanta da su na uku kuma ana ta kokarin yanda za a ga duk abubuwan da za su taimaki wanda suke da wayannan damuwa an samu ragar da ah, cutan da kuma kariyar mutane musamman wurin magunguna da za a dauka na rigakafi da kayayyaki da abubuwa na kayan aiki da kuma wanda abubuwan gwaje-gwajen cututtuka wanda za a tabbatar da cewa ciwon da kake da shi ciwon ebola ne don akwai lokaci za ka samu waɗansu alamomi wanda suka yi kama da irin alamomin ciwon ebola amma tun da ba yanda za a tabbatar da shi sai ka ga ba ebola ba ne amma za ga mutane sun ɗauka ebola wani kuma za ga ebola din ne amma ba yanda za a tabbatar da cewa wannan cewa ebola ne kafin an kara ya ma mutane lahani so ana na ana kokarin inda za a samu cibiya inda duk inda aka samu wannan cuta wannan cuta kuma ana ana ana zato to ai maza kai samfur na kayayyakin jini ko na jikin mutum wanda za a tabbatar da cewa wannan ciwon ne ko ba shi bane. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Alhaji Tanko Almakura wanda ya sha da kyar a hannun 'yan majalisarsa da ke neman su tsige shi daga kujerar mulki. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.